Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Lale marhaba masu sauraro. mu da warhaka tare da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi yadda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafen sada zumunta ta yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla. A daidai lokacin da matasa a Najeriya ke kokarin samar da wata hanya wacce za ta mai gurbin kafar sadarwa ta Twitter da aka dakatar a ƙasar. domin su sama wa kansu damar ci gaba da gudanar da ayyukansu ta yau da kullum kamar kasuwanci da neman ilimi da dai sauransu. Sai gashi kwatsam an kai ƙara, tare da saukar da wata manhaja makamanciyar kafar sadarwa ta Twitter da wani matashi ya kirkira mai suna Crowley a taswirar yanar gizo ta Google Play Store. An dai zargi manhajar da kwafan wasu tsari da jadawalin wasu wasu kafafen. Suna na Maryam Yako. To na je na yi downloading amma ni gaskiya ni ban fahimci ma me bane kutukuta a app din. Mm. abin da zaki akan app din is very very slow. So ranar da ma na yi downloading ranar na cire shi kawai. A gaskiya na taba downloading wannan application na Crowy. Gaskiya I have a very bad experience using that app saboda na shiga baya tafiya da sauri abubuwan yana jinkiri and kuma wannan application application din in ka riga ka yi log in baka iya yin log out ko ka yi deactivating account ɗinka sai dai in kawai ka goge application ɗin. na Dr. Gibrima Abdullahi Maina. Experience ɗin da wannan crowd ɗin gaskiya ni ma da na gan shi na da farin ciki na shiga na je na ɗauko da lodin. da kyar ma na samu shi ya zo saboda babu a nan asto ɗin mana sai da na canza email na wani abu haka ya sauko. So duk mare kamar yadda Maryam ce a baya ban gane like ai na kasa gane me yake me manufan shi kamar kamar Twitter ne ko Instagram ne ko Facebook haka like in ne satin sunan mutane ma wanda suke suke saka profile ɗinsu bana ganin komai so dai na kasa ganewa a ranar washe gari sai na shiga twitter sai na shiga ana zuwa yana soliciting mutane shi wanda ya bude yana neman a taimaka mishi wai mutane suna zuwa eh, a play store suna yin suna ba shi bad rating bad rating right from the beginning bacin kafin a fara wannan rigimar so wannan ya jawo attention din apple store because wannan shi jawo ai gurin apple store da not there suna bibiyan mutane sai mutane sun sun gaya musu sun ga alamar kana samun traffic sai su duba irin traffic ne then they can launch investigation then anan za a gane cewar farko akwai satar idea ko satar fasaha ko ko sabanin haka wannan shine na experience din da Crowley ganin ƙorafi-ƙorafin da masu amfani da ita suka yi na cewa manhajar ba ta da sauƙin mu'amala kamar sauran kafafen sada zumunta yasa shirin matasa a duniyar gizo jin ta bakin Adamu Garba matashin da ya kirkiro manhajar ta Crowley wanda ya kasance dan asalin yankin arewa mun kirkiro da manhaja makamancin haka sosai muna kiran shi Crowley in fact mun fara wannan project din tun shekarar 2017 muka yi muka samu matsala muka sauke 2018 muka sake hawa muka yi kokari muka yi iya kokari muka sauke 2019 muka sake yi muka sake saukewa 2020 muka yi muka gama har ma muka tallata shi a Apple Store da kuma Google Play Store har mutane suna downloading yanzu haka muna da mutane sama da 31 da wani abu wanda suke amfani da shi kuma irin manhaja ne yadda ake social media namu ya dan sha bamban da Twitter saboda wato mun yi shi ne saboda mu yi targeting mutanen Afirka particularly ma 'yan Najeriya yadda za su tafiyar da al'amuransu ta hanyar kasuwanci da kuma hanyar sadarwa ko kuma da mutunci da suke establishing akan wannan platform so that's exactly yadda mu muka yi designing shi wato namu manhajan wanda muke kira Kowi yana nan yana aiki yanzu haka to ka ce yanzu akalla zai kai shekaru biyar zuwa shida kenan ko eh shekara kusan biyar muka fara aikin kin san wato building irin wannan eh, technology ko kuma ce platform yakan dan dauki lokaci saboda abubuwa da yake bukata da kuma irin hikima da mai da hankali da za a yi saboda a tsara shi ya kama asalin mutane da suke amfani ya kai kuma ya biya musu bukatunsu. Ta ya kuka yi kuka tsara wannan me ya ba ja hankali? Eh, to a matsayina na shugaban kamfanin ni dan bincike ne da karance-karance. Na yi karance-karance sosai akwai littattafai da yawa da nake karatu nake ga a shekara haka ina kan iya kanta takardu kusan arba'in so ina yawan bincike sosai. So daga nan shine sai na fahimci cewa wato akwai na tsarin da duniyan take tafiya yanzu ana gudu ne ana barin yayi mai da kuma abubuwan da suke cikin ƙasa ana komawa yayin abin da mutane suke fitarwa a matsayin information asset so mu me muke yi da shi a afirka wanda zai tabbatar mana da cewa yadda da ake yanzu ake kaucewa harkan mai a harkan kasuwancin duniya a dawo harkan technology mu me muke da shi shine sai na fara wannan ba ma nisa ba na shiga wani class wanda ake kira Questrom School a part of MIT amma online ne karatu gaskiya kusan shekara biyu na shiga wani class na platform technology masters na in digital innovation na yi wannan karance-karancen daga nan sai sai na fahimci ga ma yanda ma wa'annan mutanen su kansu ro da nasu da kuma yanda tsarin kasuwan yake mu ya za mu tsara namu ya daidaita da yanda tsarin duniya za ta amince da shi to shine muka fara wannan abubuwa kamar yadda kace ya samu karbuwa sosai mutane sun fahimci wannan manhaja eh ana kan da ya fahimta kin san an dan samu kalubale saboda ina ɗaya daga cikin wa'annan suke asalin fada da Twitter akan abubuwa da suke so su jawo a kasar mu Najeriya kuma ba komai ne ya jawo abin da yasa nake fada da su ba wai saboda wai abin da muka muka kirkiro exactly ma irin nasu bane a'a kawai saboda na fahimci yadda suke tafiyar da lamuran su ne domin kasuwan din ko kuma ce din tsarin shi manhaja irin wannan yake a duniya yana da nashi tsarin wanda daga ga abin da yake tafiya da shi ka san wani lokaci akwai siyasa a ciki wani lokaci akwai kasuwa a ciki to sun ɗauko tsarin su a Najeriya da siyasa to shine kuma siyasar nasu abu ne wanda zai kawo ta da zaune tsaye da kuma tashin hankali so shine sai na tsaya na ce to wayannan mutanen idan muka bar su da yake na sun tsarin su idan muka bar su sai su rusa mana kasa shine sai na tsaye a su sosai mutane suka ce na yi faɗa da su ne saboda nawa application din ya samu kasuwa. Tuma sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin zai dakata idan Allah ya kai mu mako na gaba shirin zai ɗora yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirya shirin ke mana fatan alkhairi. Bisalam. A nan dandalin gwadawa.